Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan la'asiriyar Litinin 11 ga watan Maris shekarar 2019 a kan bitoci da suka hada da 1625 da kuma 31. A jamhuriyar niger ana iya ji ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya a birnin Kumasi za a saurare mu ne ta Alfa rediyo yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da warhaka, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfila Hashim Gubal muke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai. Kamfanin jiragen kasar Habasha na Ethiopia Airline ya faɗi a shafin Twitter ya litinin cewa masu bincike sun gano akwatin naɗar bayanan jirgin da ya hatsari a jiya Lahadi. shugaban kasar amurka donald trump na shirin sake neman wata dala biliyan 8.6 saboda gina bango akan iyaka cikin wani sabon kasafin kuɗi da yammacin yau litinin shugaban kasa faransa emmanuel macron ya nufi gabashin nahiyar afirka a wata ziyarar kasashe uku da aka shirya domin bunƙasa harkar soja kasuwanci da kuma bunƙasa al'adu to kanan labaran kenan yau shirin namu da zai mai da hankali ne akan abubuwa da suka shafi zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jiha a najeriya amma kuma akwai wani labari da ya shigo muna akan fatattakar kungiyar boko haram a ci gaba da mummunan farmakin da suke kaiwa mai take operation yancin tafki a karo na biyu cikin ƙasa da kwanaki goma rundunar dakarun kasashen yankin tafkin chadi sun sake ragargaza mayakan boko haram inda suka kashe kimanin mayaka arba'in a wannan farmaki to tun dai an riga an sanar da sakamakon zaɓe a jihar kaduna kuma gwamnan wato jihar ahmed al rufai ne ya lashe zaɓen amma kuma 'yan adawarsa sun ce za su kalubalanci wannan sakamako a kotu kai za ka yi mamaki ka gan cewa kurun da nasir rufai aka ce ya samu a kaduna wai ya wuce na buhari ka san ba gaskiya ba so mu ba za mu anshi wannan result da aka samu yau ba a jihar oyo kuma an sanar da sakamakon zaɓen inda jam'iyyar apc ta lashe zaɓen sannan bayan haka hukumar inec ta dakatar da wasu sakamako na jihohi kamar guda uku abinda ta kira wato inconclusive a turance wato abinda bai kammala ba dalili kenan da ya sa muka juyo ta bakin hukumar inec akan wannan batun a jihar imo kuma wato 'yan sandan jihar sun kama mutane 118 a kan laifuka da suka shafi zaɓe a jihar kano kuma wato an tsami ko kuma mataimakin gwamna ne wanda aka kama su akan cewa sun yi yunkurin tadar hargitsi a wurin wato lissafin kur'u kenan amma 'yan sanda sun tsame shi cewa ba shi da ba cikin waɗanda za a gurfana a gaban kotu bayan haka kuma wato hukuma ko kuma cibiyar nan ta cdd wacce ta yi aikin sa ido akan gudanar da zaben da aka yi ita kuma ta fitar da matsayinta amma dai duk sai mun fara jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel kamfanin jiragen kasar habasha na ethiopian airlines ya faɗi a shafin twitter yau litinin cewa masu bincike sun gano akwatin naɗar bayanan jirgin da ya hatsari a jiya lahadi habasha dai na zama makokin na kwana guda bayan mutuwar mutane 157 waɗanda suka mutu lokacin da jirgin boeing 737 ya nufi nairobi ya faɗo mintuna shida bayan tashinsa daga addis ababa babban birnin habasha akalla mutum ashirin daga cikin fasinjojin suna kan hanyar su ne zuwa taron shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya kan mahalli. wanda za a gudana a babbar hedikwatar da ke birnin nairobi na kenya an sassauta tutar majalisar ɗinkin duniya lokacin da jami'an suka isa wajen taron a yau litinin an yi shiru na tsawon minti guda lokacin buɗe taron domin tuna da sauran abokan aikinsu da suka rasa rayukansu shugaban kasar amurka donald trump na shirin sake neman wata dala biliyan 8 da miliyan 600 saboda gina bango akan iyaka cikin wani sabon kasafi da za a fitar da shi a yau litinin a cewar jami'an fadar white house wannan sabon bukata za ta zama wato za ta zama kan karin kusan dala biliyan bakwai da trump ya bayar da izinin a yi amfani da su wajen gina bango karkashin dokar ta bacin da ya ayyana haka kuma kasafin ya yi kira da a yi wa ma'aikatar pentagon ƙari da kuma yanke kashe biyar cikin ɗari na duk wasu shirye-shirye da ba na sojoji ba wannan shirye karo na uku da turmi yake fitar da kasafin kuɗi ƙarshen shugabancinsa cikin shekara farawa daga watan oktoba ana sa ran za ta janyo adawa daga 'yan majalisar jam'iyyar democrat da wasu 'yan republican share hanyar yin muhawara ta tsawon watanni 'yan makonni bayan da aka rufe gwamnatin amurka na tsawon kwanaki 35 kan kudaden da gwamnati take kashewa a shekarar ta gabata kakakin majalisar wakilai nancy pelosi da shugaban 'yan majalisar dattawa na democrat chuck sun faɗa a wata sanarwa da suka sa wa hannu jiya lahadi cewa suna fatan shugaban ƙasar ya koyi darasi daga rufe ma'aikatan mawakatun gwamnatin da aka yi bayan da majalisar ta ki amincewa da bukatarsa ta dala biliyan biyar kan gina katanga akan iyakar amurka da mexico To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da yammacin yau litinin shugaban kasar faransa emmanuel macron ya nufi gabashin nahiyar afirka a wata ziyara ta kasashe uku da aka shirya domin bunƙasa sojin faransa da kasuwanci da kuma bunƙasa al'adu da muhalli a nahiyar bayan ya da zango da zai yi a tsohuwar kasar faransa ta yawan mulkin mallaka jibuti ziyarar macron ta kwanaki hudu ta hada da manyan kasashe biyu da faransa ta yawan mulkin mallaka habasha da kenya inda ziyarar ah, da zai kai nairobi za ta zamanto ta farko a wani shugaban da wani shugaban faransa ya kai tun lokacin kenya ta sami incin kanta a uku haka kuma ana ganin ziyarar za ta hada da ganin wasu muhimman mutane inda ake sa ran ganawa tsakanin macron da shugaban kungiyar tarayyar afirka musa faki muhammad a habasha da kuma sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasar congo shugaba felix tikshedi wanda nasararsa ya samu wato nasarar da ya samu a watan disamba ta samu suka daga faransa bayan yunkurin farko na bunƙasa dangantakar faransa da ƙasashen da ke amfani da harshen faransanci a yammacin afirka musamman yankin ƙasashen sahel yanzu haka macron na fitar da kashi biyu na manufofinsa ga wato ya fitar da kashi biyu na manufofinsa a afirka wanda ake ganin yunkuri ne na saka hannu a tattalin arziki a gabashin nahiyar afirka labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc tubatalla kafin mu shiga cikin batutuwan zaben gwamnoni a najeriya bari mu faro da wannan rahoto da ke nuna rundunar kasashen yankin tafkin chadi sun kashe 'yan kungiyar boko haram guda 40 ga hassan mai na kaina da karin bayani a ci gaba da mummunan farmakin da suke kaiwa mai take operation 'yancin tafki a karo na biyu cikin ƙasa da kwanaki goma rundunar dakarun ƙasashen yankin tafkin chadi sun sake ragargaza mayakan boko haram inda suka kashe kimanin mayaka arba'in a wannan farmaki kakakin rundunar kanar timothy antiga wanda ya fidda sanarwa kan haka ya ce an fafata ne da mayakan na boko haram a yankin kogin komadugu da ke tsakanin Najeriya da Nijar a bangaren Goskeru kimanin kilomita talatin daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Dakarun kasashen yankin tafkin Chadin sun yi likimo ne har sai da mayakan na Boko Haram suka tunkaro su, inda sojojin suka tunkari 'yan Boko Haram ɗin gadan-gadan. kana take suka kashe kimanin guda 27 a karan farko suka kuma rugurguza motocin yakin su guda shida na 'yan ta'addan kana kuma suka kame manya-manyan bindigogi da harsasai wasu daga cikin mayakan na boko haram da sun haƙura da wannan yaƙi inda suka ruga a guje zuwa yankin gashigar ta ɓangaren najeriya kawo lokacin da nake haɗa wannan rahoto kuma sojojin suna nan suna bin su domin ko dai kamo su ko kuma a halaka su rundunar yankin tafkin chadin kazalika sun kai wani mummunan hari ga mayakan na boko haram a yankin abadam wuraren malam fatori ta ɓangaren najeriya sojojin sun kashe 'yan boko haram goma sha uku sun karɓo manyan bindigogi ashirin da wasu ƙarin bindigogin harbo jiragen sama guda biyar da kuma akwatunan harsasai sannan sojojin kazalika sun gurguza motocin yaƙi guda biyar na 'yan boko haram ɗin sannan sun kwato ƙarin wasu motocin yaƙi guda uku da bindigogin mashin gan guda uku da gurneti uku sannan an cafke ɗaya daga cikin manyan mayakan na boko haram a halin yanzu kimanin mayakan boko haram guda arba'in kenan suka kashe a ci gaba da wannan sabon farmaki mai take operation yancin tafki da suke ta kaiwa a kowane bangare na kasashen yankin tafkin chadin hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to madalla a gaida hassan maina kaina to yanzu bari mu je jihar kaduna inda aka ayyana gwamnan jihar ahmed rufayi wanda ya lashe zaɓe gare ka isa lawal ikara nasiru ahmad rufayi na jam'iyyar apc ya samu ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu arba'in da biyar da ɗari hudu da ashirin da bakwai isa muhammad ashir na jam'iyyar pdp ya samu kuri'a dubu ɗari takwas da dubu goma sha hudu da ƙuri'a 168 cewa nasir ahmad rufa'i na jam'iyyar apc eh, ganin cewa ya cika dukkan shari'an da doka ta shimfiɗa kuma ya samu ƙuri'ar da ta kowane yawa shine aka bayyana a wanda ya ce wannan zaɓe. baturen zaben da ya haɗa alkaliman zaben gwamna a jihar kaduna farfesa mahmud yahuza bello na jami'ar bayar ta kano kenan a lokacin da yake bayyana sakamakon zaben gwamna da ya gudana a jihar kaduna sai dai kuma wakilin jam'iyyar pdp mai adawa a jihar kaduna a wajen wannan zaɓe mr jerry ishaya ya ce jam'iyyar pdp ba za ta karbi wannan sakamako ba abinda muka gani a jihar kaduna ita ce agents mu sun nuna mana cewa sun gaya wa jami'an zabe sun gaya musu cewa eh, votes aka samu a akwati daban-daban cewa sun wuce yadda kadrida ta ɗauka amma abin da aka samu shine da suka je collation center an fi karfin su an yi amfani da jami'an tsaro an ruwaito yadda suke an je collation center na local government an sake rubuta su yadda suke kuma an kawo su na anja muna kokarin mu raising information shi return officer baya sai ya saurare mu kai za ka yi mamaki ka gan cewa kurun da nasir rufai aka ce ya samu a kaduna wai ya wuce na buhari ka san ba gaskiya bane so mu ba za mu anshi wannan result da aka samu yau ba me za ku yi to ai kotu ai zuwa kotu ai da ce mu sun tashi hankali ne da kila nan wurin da kaga mutane sun cika kila ma ba za mu bari a gama ba malam suleiman abdu kwari shine wakilin jam'iyyar apc a wajen haɗa alkaliman wannan zaɓe na gwamna a jihar kaduna sakamakon ya yi daidai da abin da jama'a suka yi kuma abin da mu jam'iyyar mu ta apc suke tsammanin zai faru kuma sakamakon ya nuna cewa jam'iyyar mu ta apc ita ce ta ci galaba a wannan eh, zabe da muka yi filin jam'iyyar pdp ya yi korafi kan ah, sakamakon me za ku ci game da korafin da ya to ai wannan ci gaba ne a baya mun san in aka ce an faɗi zaɓe irin wannan mutane sukan ɗauki makamai ne su koma kan titi suna ta da hankali suna kone-kone ruwan ne ce zai je kotu ai an samu ci gaba kenan kwarai da gaske a wannan jiha tamu kuma mu haɗa kotun ba laifi mun riga abubuwan da aka kawo mana nan ba wani abu da zai ba da tsoro da tunanin cewa za a samu akasin abin da aka zo aka yi bayani a nan. kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna malam ahmad abdulrahman ya ja kunne. muna jan hankalin iyaye da su matasan da kuma yaran ma da basu abu nan ba a yi ba laifi a yi murna ba laifi a yi duk abin da ya kamata amma a yi bisa tsari na doka ta inda ba za ka cuta ma wani ba wannan dai shine karo na biyu tun bayan dawowar demokradiyya a alif tara da za a samu gwamnan da zai zarce a jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria uba To madalla a gaida Isa Lawal Ikara a jihar Oyo ma an bayyanar da sakamakon zaɓe ga kuma rahoton da wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Oyo ta ayyana Mr. Sayi Makinde na jam'iyyar PDP da cewa shine ya lashe zaɓen gwamnan jihar Oyo da ƙuri'u dubu ɗari biyar da sha biyar da ɗari shida da ashirin da ɗaya ya kada Chief Adebayo Adelabu mai lakabin Messi, na jam'iyyar APC wanda ke biye da shi da ƙuri'u dubu ɗari uku da hamsin da bakwai da ɗari takwas da tamanin da biyu. Farfesa Oluwatoyin Ogundukwe na jami'ar Legas ne babban baturen zaben da ya ayyana sakamakon zaben. To yaya mazauna jihar Oyo suke ji a game da wannan sakamakon zaben? Sunana Habibu Tasiu daga Kaduna State Sobalakar Gombe, mazaunin Ibadan a Kingale. Mu dai alhamdulillahi an yi zabe cikin cikin kwanciyar hankali da limana kuma mun ji daɗin abin nan sosai dan ba abin da zamu ce sai dai mu gode ma Allah mu ci Allah ya taya shi riko Allah ya bashi ikon yi mana adalci. Menene fatan ka ga wannan sabuwar gwamnati ta PDP a jihar Oyo? Mu dai muna son kamar yadda Allah ya bashi wannan abu muna son Hausa kwamitin ya kula da mu dukkan wani matsaloli namu in ya taso ya bamu gudunmawa a kansa sosai kuma kai ya nuna mana kabilanci sana muhammed ni dan kebis ne bunza local government bunza dan galadima mazaunin ya bada alhamdulillah alhamdulillah na gida daɗi saboda wannan gwamnati gwamnati ce mai alamu adalci don haka wannan gwamnati muna mata fatan alkhairi ta kula da talaka dan Allah menene fatan ka ga wannan sabuwar gwamnati wannan sabuwar gwamnati muna fatan Allah ta kawo muna tsaro sannan mu ma ta taimaka muna ta kula da mu sunana muhammad kabiru da aka fi sani da mk mk musa me zaka ce a game da nasarar da jam'iyyar pdp ta samu a nan jihar oyo a zaben gwamna kai gaskiya ina cikin damuwa mai yawa da bacin rai da bakin ciki saboda abu ne ban taɓa zaton sa ba a zuciya ko da kankani ko da zato ban taɓa tunanin zai faru ba domin a sani na jam'iyyar apc da tana mulkin jihar nan shekara takwas da suka wuce baya ko ba yi mutanen jihar oyo mulkin rashin adalci ba gwamnan nan da ya sauka a jimobi da yake kan mulkin nan ya yi aiki iya inda duk dan adam baya tunani ko mutum ne wanda yake musamman a muri bangaren mu na hausawa ba mu samu wanda ya kare mana mutunci da zaman lafiya saboda zaman lafiya a jihar Oyo masa. Tuni dai aka giggirke jami'an tsaro a wurare da dama don tabbatar da doka da oda a cikin birnin Ibadan da kewaye. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla a gaishe ka Hassan Umar Tambuwal. hukumar inec da ta dakatar da sakamakon wasu jihohi da ciki suka hada da rivers sokoto da jihar filato abinda ta kira inconclusive a turance to ko mai hakan ke nufi wakilinmu nasiru adamu ilikaya ya jiyo ta bakin hukumar zaben biyu bayan rashin samun kammalalan sakamako a jihohi hudu na Najeriya sakamakon zaben gwamnoni a jihohi ashirin da tara hukumar zaben Najeriya INEC ta ce za ta kammala zaben don fitar da waɗanda suka samu nasara. Hukumar dai ta zayyana rashin kammala zaben da amfani da kalmar nan da ta saba inconclusive da hakan yasa na tambayi kakakin hukumar zaben Aliyu Bello don yin bayani kan yanayin da hakan kan faru. Abin da ake nufi da inconclusive shine zaben da aka taras dan takara mafi rinjayen kuri'u da mai bi masa tsakanin su wato tazarar da ke tsakanin su ba ta kai adadin kuri'un da aka soke ba a wannan zaɓe a daren wannan zaɓe da muke yi na 2019 musamman a mukamin gwamnoni an samu irin waɗannan yanayi da a jihohi kamar uku ya zuwa halin yanzu ba a kammala zaben su ba sai dai nan gaba hukumar zaɓe za ta sa sabuwar ranar yin zaɓe a sauran wuraren da ba samu gabatar da zaɓen ba sannan a kan a haɗa wannan sakamako na zaɓe da aka gudanar da kuma wanda za a yi a nan gaba saboda a tantance a gane wa Allah ya ba nasara a cikin 'yan takara musamman a mukamin gwamnati. zuwa yanzu dai a tarihin zaben Najeriya zaben gwamnoni da na 'yan majalisa ne kan samu irin wannan tsaiko inda hakan bai taɓa shafar na shugaban kasa ba. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Sai dai kada a shafa waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha ɗaya ne da kusan minti goma sha takwas na safe a nan Washington. Idan muka leƙa jihar Imo kuma 'yan sandan jihar ne suka kama mutane 118 a kan wato kawo a kokari da suke yi na kawo wa harkokin zaɓe tsaiko ga Alphonsus Okoro Igwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Rundunar 'yan sandan jihar Imo ta damke mutane 118 bisa aikata ba daidai ba a zaben gwamna da na 'yan majalisar dokokin jihar da aka gudanar a ranar Asabar da ta wuce. Kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Malam da Suki Galadanci ya shaidawa muryar Amurka jiya Lahadi. cikin wannan yanayi na zaben gwamna a nan a jihar Imo da haɗin gwiwar 'yan sanda tare da duk jami'an tsaro da sojoji da kuma mutanen kirki na jihar Imo mun kama cikin yadda Allah mutum ɗari da goma sha takwas a kai laifuffuka daban-daban da haɗin baki da kwace kayan zaɓe da aniyayin maguɗi da kuma cultism da duka wayannan mun kama suna na mutum ɗari da goma sha takwas suna tare da mu kuma mun samu da wanda suke sayan wato kamar su sai kuri'a mm. har mun same su da zunzurutun kuɗi na naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu cikin yarda Allah. So duk gaba ɗaya na mutum ɗari da goma sha takwas suna nan tare da mu za a yi bincike daga duk kuma wanda aka samu da laifi da haɗin gwiwar wato hukumar zaɓe inda laifuka ne na zaɓe za a kai su kotu a gurfanar da su gaban shari'a wanda kuma aka duba bai da laifi to za a bar shi. Sannan kuma ka san shi laifi na zaɓe in aka zo aka yi shi akwai wato haɗin baki. su za a ba hankali a warware bakin zaren duk inda aka zubar da kanundar a ƙasa za a yana tana so to haka shi laifin wurin zaɓe yake za ka ga nan wannan ya taɓa wancan wani kamar rale wannan ya taɓa wancan wannan ya taɓa wancan su za mu ba a hankali a hankali har Allah ya sa mu gano wanda suka haɗa wannan a makarƙashiya in Allah ya da duka a kama su kuma a gurfana da su a gaban kuliya. A jihar Imo kuma wakilin jam'iyyar PDP a zaben gwamna da aka yi Honorable Uche Onyagocha ya bayyana ajiyan da zargin cewa shugaban zaɓe na ƙaramar hukumar Nkwere, Mr. George Njoku ya sulale da takardar sakamakon zaɓe wacce ba a rubuta kome ba a kanta tare da haɗin bakin wasu sojoji. About 20 minutes ago, the electoral officer for Nkwere local government area, Mr. George Njoku, had just absconded from his duty post with an empty result sheet in collaboration with the army led by one Captain Abu. Ya ce kimanin minti 20 da ya wuce shugaban zaɓe na karamar hukumar Nkwere Mr. George Njoku ya gudu daga bakin aikinsa da takardar sakamakon zaɓe wacce ba rubuta komai ba a kai tare da haɗa baki da wasu sojojin da wani mai suna katin Aboke jagorarsu sun arce daga wurin zaɓe yanzu jama'ar mu na neman su kuma ba wanda ya san inda suka nufa honorable onyagocha ya kara da cewa ba za su amince ba da duk wani sakamakon zaɓe da aka kawo daga wannan karamar hukumar bisa wannan zargin ne na tuntuɓi rundunar sojin najeriya shiya ta tamanin da biyu da ke birnin inugu amma duk ƙoƙarin samunsu ta wayar talho ya faskara alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri najeriya to madalla a gaishe ka alfonso sokorigwe cibiyar raya demokradiyya ta cdd a takaice ta bayyana rashin jin daɗinta ga wasu abubuwa da suka faru a zaben gwamnoni da aka yi a shekaran jiya asabar inda ta nuna cewa akwai abubuwa da suka shafi sayan kuri'u da kisa da wasu abubuwa da ba su dace ba a lokacin da take gudanar da aikinta na sa ido a kan zaben wakilin munasara da mai alika ya halarci taron manema labarai da cibiyar ta shirya daidai lokacin da sakamakon zaben gwamnoni a najeriya ke fitowa cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya cdd wacce ta duba yadda zaben ya gudana ta fito da rahotonta da zayyana tsarin zaben a matsayin hanjin jimina da mai kyau da kuma akasin haka bayan taron manema labaru jami'in ƙungiyar dr abubakar kari ya zayyana wasu daga nasarori da tangarɗa ko koma baya da aka samu a zaben abubuwan da muka nuna bakin ciki kwarai a kai tashin hankali da aka samu zuwa yanzu an rasa rayuka akalla talatin a sassa daban-daban na kasar nan akan wannan zaɓe na gwamnoni da kuma 'yan sun jiha a wurare da dama an yi ta samun cin zarafin mutane malaman zaɓe har da masu wakilanmu waɗansu su ma an kama su wasu an ji musu raunuka waɗansu an yi garkuwa da su a jihohin benue da ebonyi an ƙona ofisoshin hukumar zaɓe aka kuma lalata kayayyakin zaɓen wanda haka ya sa ba gudanar da zaɓukan ba sa'an nan kuma sai wani abu wanda ba na ban ba da aka yi shiga sharo ba shanu zan ce waɗanda jami'an tsaro musamman ma sojoji suka riƙa yi a musamman jihohin naja delta ta inda hakan ya zama matsala har ma daga baya aka ce an dakatar da dukkan waɗansu harkokin zaɓe a jihar Rivers. Hukumar zaɓe na ta bangaren ta koka ita ma da abin da ta kira hari da aka kai wa ma'aikatanta a lokacin gudanar da zaben. Aliyu Bello shine kakakin hukumar. Rayuwar mutane da yawa tana cikin barazana domin in an baka aikin zaɓe za ka ga cewa a ah, kamar an tura ka filin daga ne alhali ga jami'an tsaro ga kowa ma dai duk da haka abubuwan nan na ci gaba da faruwa yadda ba yadda aka so ba. Fatar mu shine nan gaba in za a yi zaɓe jama'a ta nutsu cewar aikin zaɓe aiki ne kawai na jefa ƙuri'a ka nuna goyon bayan ka ga wanda kake so a ranka ita kuma zaɓe ta ƙara kula da cewa amana ne a gare ta ta kiyaye dukkan ƙuri'a da aka kaɗa kamar yadda ake ƙoƙarin a yi a halin yanzu kuma ake ci gaba da yi a halin yanzu cewa duk ƙuri'a da aka kaɗa ita ce kaɗai makoma masala da za ta kai ga nuna wa Allah ya ba nasara a zaɓe. Sakamakon zaben zuwa yanzu na nuna APC mai mulki da PDP mai adawa ke samun kujeru tsakanin sabbi da gwamnonin da ke komawa karo na biyu kamar Ifanye Ogunyi na Enugu da Okeze Kwizu na Abia a PDP sai Atiku Bagudu a Kebbi da Abubakar Sani Bello a Neja a APC. Sabbin fuskoki a gwamnonin sun hada da Muhammadu Ino ya haya Gombe da sakataren APC Mai Malabu ne da ya lashe zaben a Yobe ga abin da Mai Mala ke cewa. Ina gode Allah madauki sarki kuma ina gode al'umman jihar Yobe wanda suka gana dace su zaɓe ni a matsayin gwamna na wannan jiha kamar yadda suka fito kwansu da kwarkwatunsu suka zaɓe mu mu jagoranci jihar insha Allah. Alhaji malam me za ce wa 'yan adawa na jihar Yobe? To alhamdulillah duk dan jihar Yobe mai son ci gaban jihar Yobe kofar mu a buɗe yake zo mu haɗa kai mu ciyar da jihar Yobe gaba ko ma mai jam'iyyar ka idan kana son ci gaban jihar Yobe kofar mu a buɗe yake mu haɗu mu ciyar da jihar Yobe gaba. Da alamu ƙarshen sakamakon ka iya kawo mamaki ne da wasu jam'iyyu suka kada ko za su kada jam'iyyu da suka daɗe suna mulki a wasu jihohi. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. to da da la'agaida nasiru adamu ilikaya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Musa hadarin Asuba da Magaram da Alhaji Leko mai wanki da guga inda suka ce Salam VOA Hausa gwamnatin kasar Mali gaskiya ya kamata ki gaggauta ɗauka matakin kawo ƙarshen tashin hankalin da ya shiga kasarmu domin Hausawa na cewa zaman lafiya ya fi komai sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga alhaji abbas baffa a jihar bauchi nigeria shi kuma ya ce fatan alheri ga daukacin ma'aikatan sashen hausa a yau ina so ku bani dama ne na yi magana akan rashin kammalawan zaɓe a wasu jihohin nigeria kamar jiha ta ta bauchi da filato da adamawa da sokoto hakika wannan mataki da hukumar zaɓe ta ɗauka a waɗannan jihohin bai mana daɗi ba da fatan hukumar zaɓe za ta ayyana mana kwanakin da za a ƙara yin zaɓe daga ƙarshe nake addu'a allah ya sa hakan shine mafi alheri ga al'ummar waɗannan jihohin amin Ga kuma sako daga Mahmud Salihu kaura na moda a Zamfara. Shi kuma ya ce, gaskiya jami'an gwamnatin jihar Kano sun yi abin kunya sun nuna wa duniya cewa lallai dan takarar da suke marawa baya babu alamar nasara a tare da shi. Muna Allah wadai da wannan yankuri nasu na kawo tashin hankali a wajen tattara sakamakon zaɓe na ƙaramar hukumar mulki ta nasara. Da fatan jami'an tsaro za su gurfanar da waɗannan jami'an gwamnati a gaban kuliya domin su girba abin wanda suka shuka ga kuma sako daga murtala ibrahim zangon daura shi kuma ya ce salam voa hausa ina yabawa wa kwamishinonin zaɓe na jihohi domin sun nuna cewa sun bambanta da na lokacin mulkin pdp ganin cewar a wancan lokacin gwamnoni ne suke sanya wa kwamishinoni zaɓe a cikin aljihunsu da nufin su ci zaɓe ko ta halin kaka sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga yana matar garba sabiola gashuwa ita kuma ta ce salam sauraron VOA Hausa kamar yadda shure-shure baya hana mutuwa haka ma jinkira sallar gawa baya sa ta ta tashi don haka ya zama dole a bayyana sunan duk wanda ya lashe zaɓe kwada a wacce jam'iyya yake. Tuma Dalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice. To a takaice kamfanin jiragen kasar Habashi na Ethiopian airline ya faɗi a shafin Twitter yau Litinin cewa masu bincike sun gano akwatin naɗar bayanan jirgin da ya yi hatsari a jiya Lahadi. Habashi dai na zama makokin kwana guda bayan da mutuwar mutane 157 waɗanda suka mutu lokacin da jirgin Boeing 737 ya nufi Nairobi ya faɗo mintuna shida bayan tashinsa daga addis ababa babban birnin kasar habasha akalla mutane ashirin daga cikin fasinjojin suna kan hanyar su ne zuwa taron shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya kan muhalli wanda za a gudanar da babbar hedikwatar da ke birnin nairobi na kenya an sassauta tutar majalisar ɗinkin duniya lokacin da jami'an suka isa wajen taron a yau litinin shugaban kasar amurka donald trump na shirin sake neman wata dala biliyan 8.6 saboda gina bango akan iyaka cikin wani sabon kasafi da za a fitar da shi a yi litinin a cewar wasu jami'an fadar white house wannan sabon bukata za ta zama kan karin kusan dala biliyan bakwai da trump ya bayar da izinin a yi amfani da su wajen gina bango karkashin dokar ta bacin da ya ayyana haka kuma kasafin ya yi kira da ayyuwa ma'aikatar pentagon kari da kuma yanke kashi biyar cikin ɗari duk wasu shirye-shiryen da ba na sojoji ba da yammacin yau litinin shugaban kasar faransa emmanuel macron ya nufi gabashin nahiyar afirka a wata ziyara ta kasashe uku da aka shirya domin bunƙasa wajen faransa da kasuwanci da kuma bunƙasa al'adu da muhalli a nahiyar afirka to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai can da dare ke na za a ji mu da wasu shirye-shiryen yanzu ba da yanzu sarfi lashin goma da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma julie gresham da ta shirya ta bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan la'asariya wato al santos baba ya kuma keri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai can anjima da yamma za a ji mu amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa